kayan magana game da tattalin arziki ƙwayar da suke abin zai shafi tattalin arziki me yasa saboda yanayin da jaman tsaro suka sa don neman fita ga lamarin da muka tsinci kanmu a ciki musamman jihohi uku da suke arewa maso gabas akwai matsala sosai abin kuma zai fi shafan masu ƙananan sana'a kamar 'yan acaba mai soye-soye in ka duba time frame ɗin da aka bada sabila da kowa shi gida jami'an tsaro su samu su yi su abun ya dan shafi a kasar tattalin arziki musamman ma in ka duba jihar adama jihar ce wanda ba ake ce mata a turance civil servant state eh, jihar da ma'aikata sun fi yawa kan 'yan kasuwa so dole ne za a samu miskila a game da wannan eh, kofi da aka kafa saboda dokar hana fita da hukumar sojoji suka kafa don samu mafita ga yadda muka tattaka mu so alabi shi dole ne jama'a a ƙara da haƙuri wani abubuwan da ake yana ana yin sa ne don a samu zaman lafiya kuma sai da zaman lafiya ƙasa ke ci gaba dole ne masu ƙananan masu ƙananan sana'a da kowa ya haƙura dan lokaci ai abun nan ba zai tabbata ba dole ne akwai ranar za ta daga shi amma a yanzu akwai ƙasa abun da ya addabi ƙasar nan wanda dole in kai dan Najeriya ne kuma dan ƙasar nan dole ka dinga jin takaici to zamu da bari mu koma ga shi a jami'in kiwon lafiya to malamin kuɗi tambayar zai maka shine na cewa dukkanin mu eh, tunda abun da ya faru ya faru kuma halin da ake ciki ah, kuma zamu yi batu ne na batun ah, ina mafita amma kafin nan mafita